الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد za mu yi darasi na 125 a cikin karatunmu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi yau 23 ga watan al-muharram hijira ta 447 wadda ta yi daidai da 18 ga watan bakwai shekara ta 2025 ta miladiya za mu tashi na babi na 110 shine babu tafsiril aidi al-fa'am babin yawanta hannuwa a wajen cin abinci wato hannu ya yawa wajen abin da za a ci alhadithun rabi' wal khamsin ba da sabi'imiya hadithi na ɗari bakwai da hamsin da hudu an abi huraira ta radiyallahu an an karɓo daga abu huraira allah ya dada shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي كافي الأربعة آه abincin mutum biyu a mai isa ne ga mutum uku abincin mutum uku mai ishi ne ga mutum hudu wani hadisi muttafaqun alaihi a wannan muradinsa da tarjamar kenan cewar wato yawan abinci ana son soyarwa akan yawaita cin yawan waɗanda za su ci abinci da kuma cewar wannan yawan shine a sanadiyar samun kifaya isa shine zai isa saura kaga ba yawan abincin ba ne yawan masu cin abincin ne kaga akasin mu tunaninmu mu a yawan abincin shine zai kosar koyaushe kuma ya karanta kuma a koyaushe ajabin waɗanda za su koshi daga gare shi yake karanta amma wannan kuma bil'aks koyaushe maciyan suka yawaita to wadatarsa tana karuwa wadatarsa tana karuwa a hadisi na biyu kuma hadisin jabir shi ne na 755 wa an jabirin Allah anhu qala daga jabir Allah ya yadda da shi ya ce wata rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta'amul wahid yakfi al-ithnain wa ta'amul ithnain yakfi al-arba'a wa ta'amul arba'a yakfi al-thamaniya yana cewa abincin mutum daya mai isar yana zai ishi mutum biyu abincin mutum biyu zai ishi mutum hudu abincin mutum hudu zai ishi mutum takwas a wannan hadisin shi kuma yana nuna yadda abin yake ninki ne daya zai isa mutum biyu biyu zai ishi mutum biyu sau biyu hudu kenan hudu zai ishi mutum hudu sau biyu takwas kenan shi kuma wancan an ce biyu zai ishi mutum uku to wannan kuma an ce biyu zai ishi mutum hudu hmm? ko to kaga yaya kenan akwai cin karo tsakanin hadisan to abincin mutum biyu zai shi mutum uku na'am eh, wato karin hadisin jabir ya zo da ƙari ne an samu karin albarka saboda haka hadisin jabir yana cikin na hadisin abu hadisin abu huraira yana cikin hadisin jabir domin idan abincin mutum biyu zai ishi mutum hudu to in babu aula ya ishi mutum uku ko haka zalika idan abincin mutum uku zai ishi mutum shida shine ninki domin babu aula ya ishi mutum hudu eh, wannan hadisin rawahu muslim a cikin ya zo hadisin A malamai suka ce wannan hadisin za a ɗauka daga cikinsa istihbabul ijtima'i ala ta'am mustahabbi ne a haɗu wajen cin abinci wa an la ya'kula wahdahu da kuma kar mutum ya ci abinci shi kadai kar mutum ya ci abinci shi kadai to wannan haɗuwa wajen cin abinci kamar yadda kowace muke ta magana wannan a ammu na a ci daga akushi ɗaya ko kuma kowa ya ɗebi nasa ko amma dai ana tare abinci ɗaya ne aka kawo a haɗu kowa ya ɗabi nasa ya ci shi ma ba za a ce ba a haɗu wajen cin abinci ba ko? na'am? me? eh na'am laisa alaikum jinam an ta an ta'kulu jami'an aw ashtata eh na'am aw ashtata wannan ba lalle ya zamanto ana nufin kowa ya ci nasa daban ba a'a ku haɗu wajen cin abincin ko kuma ku rabu kowaɗanne su je su ci nasu daban babu eh, aitin da wannan korewar halacci ne ai korewar laifi ne ba laifi amma kuma wannan tabbatar da falala da mustahabbanci shine wannan wanda sunna ta tabbatar cewa a haɗu ɗin shine albarka take a ciki sannan wannan hadisin kamar yadda ibn hajar ya ce a cikin wannan hadisi fihi ishara ila annal muwasata idan hasalat ma ma'ahal baraka cewa wato wato ka hada wani tare da naka abincin ya zamanto shi ma ya samu rabo ka bashi kyautatawa wajen cin abinci albarka tana haduwa tare da ita tana sauka tunda ai kaga abincinka ne kai kadai sai ka ce sai ka janyo wani ya zo ku tare mm. duk da naka ne kai kadai amma ka haɗu da wani kuci ci ga wannan a taimako kai ko kamar ka ciyar da shi ne to wannan ciyarwar sanadi ne na sauka albarka sanadi ne na saukar albarka kuma kamar yadda muka yi ta gani a babukan da suka wuce abin nema wajen abinci shine albarka yau mun ce kuma samun albarka na yana tabbata da ma'anoni guda nawa muka ambata daya karfi domin bauta a sami karfafawa wajen bautar Allah a sami gina jiki lafiya yauwa a samu tsira daga abin da ke cikinsa da zai iya kawo wa mutum cuta eh, to shi ne abin nema kenan wajen abinci wannan albarkar wafihi annahu la yanbaghi lil mar'i an haƙira ma inda indahu fahimta yamtani'u min taqdimihi kuma a cikin wannan hadisin akwai ishara kan cewa ya kamata ga mutum kada ya wulakanta abin da ke wajensa ya zamanto ya hana gabatar da shi fa innal qalil qad yahsulu bihi al-iktifa domin abun da yake dan kadan za a iya samun akan samu wadata da shi isuwa da shi bi ma'ana husuli saddin ramak ma'ana a samu abin da zai kashe tsananin yunwa wa qiyamil biniya da tsayar da halittar mutum la haqiqatu shaba ba wai cewa haƙiƙanin kosarwa ba shine ma'anar yakfi din alkifaya ba wai yana nufin kan cewa a ci a kake ciki ba a'a ya zamanto an karya an karya yunwa an kuma san abinda da zai abin da zai miƙar da jiki zai miƙar da jiki ya zamanto cewar rauni bai kai ya zamanto mutum ya galabaita ba saboda yunwa wa qala ibn al-munayyir ibn al-munayyir yace warada hadithun bi lafzi tarjama lakinnahu lam yuwafiq shart al-bukhari فاستقرأ معناه من حديث الباب لأن من أمكنه ترك, ترك الثلث أمكنه ترك النصف لتقاربهما wannan a kan yadda imamul bukhari ya fitar da hadisin ne ya fitar da hadisin jabir ya fitar da ya yi tarjama da hadisin jabir amma bai fitar da shi ba sai ya kawo hadisin abi horera radiyallahu anhu hmm. eh. Eh, to su ba jama'a ba ne eh, kuma mutum abin da ya ciyar da iyalinsa a annar sallallahu alaihi ya ce shi ma sadaka ne haka abin da ka sa a bakin matarka saboda haka a cin abinci din tare akwai muwasa hmm, akwai muwasa hmm. <coughs> na'am to mun gama da abin da yake alaka da al'at'ima abinci yanzu za mu shiga al'ashiri ba. Eh, wato da na albabul hadi albabul hadi ashara ba'da al-mi'a babi na 111 babu adabi shurb babu ladabin yanda ake shan ruwa واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء دا كوديتر دا سوير دا متين يي نمفاشي سو uku yayin da yake shan ruwa kharijal ina a wajen a ko a wajen kwanan sha wa karahiyati tanaffusi fihi da karhanta yin numfashi a cikin kwanan shan ko kofin wa idaratul ina'i alal aymana fal ay alal ba'dal mubtadi da kuma jujjuya kwanan sha ya zuwa ga dama sannan wanda yake biye masa a dama bayan wanda shine ya fara sha duk wannan ladubba shine wanda imamu nawawi zai kawo hadisai da suke nuni a kansa eh, abubuwa guda uku cewar a ladabin da ya ambata abubuwa guda uku ne ladabin shan ruwa shine mustahabbi ne yayin da mutum zai sha ya numfashi sau uku kada mutum ya sha ruwa da numfashi sau ɗaya yana kwal kwal kwal nan hmm. ya sha ya numfashi a wajen abin da yake sha ya ɗaga ya numfashi shine wannan istihbabu tanaffus salatan kharij ina ɗaya kenan wa karahiyatu tanaffus fihi da karhancin mutum ya rinka numfashi a cikin kwarya a cikin kwanan sha yana sha yana yana numfashi sannan kuma abu na uku yanda idan kun haɗu za ku sha tare ban, in za a yi ban, <laughs> to ka fara da na dama wanda ya fara sha wanda za ka ba na dama da kai sannan shi ma ya ba na dama da shi shi shine ladabi saboda neman albarkar hannun dama hadisi na 756 an Anas radiyallahu an daga Anas Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi sharabi thalatha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana numfashi a cikin abin da yake sha sau uku a cikin abincinsa a cikin abin shansa sau uku wannan hadisin muttafaqun alaihi ya'ani imamu nawawi yace yana nufin yatanaffasu a kharijal ina yana numfashi din kharijal ina a wajen kwaryar a wajen kwanan sha to a wannan hadisin shine ya fansa shine yazo da abin da ya tarjama a kansa wannan da yace mustahabbi ne mutum ne numfashi sau uku to me hukuncin numfashi kasa da uku na'am a kasa da uku din dai kasa na'am eh na'am za a yin kasa da uku shine abinda yake abinda istihbabin yake nunawa shi ta imam al-bukhari ya kulla babi ya ce akwai hadisin abu da shi nake nema annan rasulallah eh, al’amuru bi shirbi bi fashin wahid na'am yana nan a babin ko eh a'a ba shi bane ah, ina neman hadisin abu da ne wanda alhafi ibn hajar ya yi ishara gare shi an waito daga malik cewa babu laifi mutum ya sha ruwa da numfashi guda daya ina neman hadisin abu da ne hadisin abu da hadisin kamsha na na mage da ta zo inna halittar binajas inna ma hiya min at-tawafina alaykum wa tawafat shine hadisin da yake nuna bari mu nemo lafazin sa yanda yake yawa ga sunan a cikin wa an yawa hadisin kabsha bintu ka'ab ibn malik wa kanat tahta ibn abi qatada al-ansari hadisin cikin muwatta annaha ha ta gaya ma ta faɗa anna aba da dakhala alaiha fasakabat lahu wudu'a abu kasa da ya shiga wajen ta matar ɗansa ce sai ta sai ta zuba masa ruwan alwala fa ja'at hirratun li tashraba min sai mage ta zo don ta sha fa asga hal ina sai ya karkata mata ƙwaryar hatta sharibat har sai da ta sha qalat kabsha fara'ani anzuru ilayhi sai ya ganna kallon sa fa qala ata'jabina ya ibnata akhi kina mamaki ne yake yar dan uwana qalat fa qultu na'am sai nace na'am fa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna halaysat bi najas inna ma hiya من الطوافين عليكم أو الطوافات قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة wannan ba shine hadisin ba ai eh almuhim zamu duba alhafiz sai ya ishara gare shi yace fi kitabin at a ba shi ba ne na'am a hadisi na 757 wani ibn abbas radiyallahu anhu daga abdullahi ibn abbas قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تشربوا واحدا كشرب البعير kada ku sha sau ɗaya kamar shan raƙumi walakin ishrabu masna wa thulat sai dai ku sha sau biyu ko sau uku wa sammu idan antum sharibtum kuma ku ambaci sunan Allah idan kuka sha wa ahmadu idan antum rafa'tum kuma ku gode ma Allah idan kuka daga kanku daga ƙwarya rahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sai dai da'afahu al-albani fi da'if al-jami' wannan hadisin a ah, shine dalili akan cewar an yi hani ga shan ga sha sau daya to amma kaga wannan hanin zai hukunta zai hukunta me zai hukunta haramci kenan ko amma zahirin abinda imamun nawawi ya yi haramci ya tafi a kai ko halarci sau daya eh? ya tafi a akan halacci eh, to saboda haka kaga hadisin kenan yana buƙatar tawili a ah. ya rauna nashi eh, ga shi hadisin a ah, ah, tirmizi yake a حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكي عن يزيد بن السنان الجزري عن ابن لعطاء ابن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وصموا فإذا أنتم شربتم واحمدوا إذا وصموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم سيترمذي هذا حديث غريب ويزيد ابن سنان الجزري هو أبو فروة الرحاوي abu farwatar ruhawi shine yazid ibn sinan menene matsayinsa ambasada kana so a san hukuncin albani ko to bari mu ga amma dai ga dai illa dai ta bayyana akwai jahala ko yace ibnun li eh, ata ibn abi ta na ibn abi an san shi eh a'a wani ne daban ai midi cewa yi daga yazid din ce an ibnin ne a an ibnin li ata ibn abi rabah wannan dan na ata ibn abi rabah wane ne shi an san shi eh to ai to da da wannan da za ce an ibn asa ibn abi rabah amma da aka ce maka ibnun li ata wani da ko <laughs> hmm. shi yazid ibn sinan qala yahya ibn ma'in da'if al-hadith abu farwat ar-rahawi a riwayar ibn muhriz kenan ka gan shi an ambace shi a cikin abu abdu'afa'u wal matrukun na annafa'i shi sa’i ma cewa yi matrukul hadith <laughs> eh, eh, in ana so a ji abinda ibn hajar a ƙarshe ya ce masa a cikin taqribut tahzib ya ce yazid ibn sinan ibn yazid at-tamimi al-jazari abu farwatar ruhawi da'ifun min kibar sabi'a to kaga ga ga rawi ga jahala yasa ba a ko shakka albani yace wannan hadisi ne da'ifi tunda hadisin nan da'ifi ne babu zancen a dogara a gare shi akan abin da ya zo da shi na a wannan balantana mu ce za mu saman masa kaifar jam'i shi yasa nan da yace wa qala hadithun hasan sai yace khalafahu al-hafiz fi fath al-bari fa hakama bi anna sanadahu da'if thumma qala ba'dahu fa in kana mahfuzan ila akhir ma qala wa tirmidhi kathiran ma yukhalifu al-hafiz fi hukmihi ala al-hadith قال في الفتح النهي عن الشرب من نفس واحد للتنزيل to iya inganta sai a ce wannan hanin littanzir domin wato a karhanci eh, ba bukatarsa tun da sai ya tabbata eh, sai ya tabbata amma ka san har yanzu ba mu ga wannan hadisin na abu da ba na da alhafiz ibn hajar ya ce shi ne dalili akan sha da numfashi guda daya wa na bi ta. radiyallahu anhu daga abu qatada radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi numfashi a cikin kwanan sha an yi tanaffasa fil ina annahi an tanaffusu fi shurb kan nahi an nafsi fi ta'ami wa sharab min ajli annahu qad yaqa'u fihi shay'in min ar-riq فيعافه الشارب ويستقدره إذا كان التقدر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس to wannan menene hikimar hani kan mutum ya yi numfashi a cikin kwanan sha na'am na'am cutarwa ta yaya eh, zai sa kyankyami mutum ka zo kana ganin wani yana shan ruwa yana numfashi a ciki a cikin numfashin nan watakila wani gurgubin majina ya fada ciki eh? eh? watakila yana mura watakila ma yana da korona. <laughs> kwayoyin cuta kun ga yadda musulunci kun yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mana kiwon lafiya mm. to idan haka ne illar kenan wannan ya keɓanta idan tare da kai akwai masu sha tare da kai ban ce mashaya ba <laughs> tun da mu a wajen hausawa an kace amma dai asalin mashaya masu sha kamar yadda ake maciya masu ci amma an riga an ya zamanto mashaya alama ce ta masu shan haramun mm, mm, istilahi idan mutum shi kadai ne zai iya yi a to ai abin ba sai yake ba eh saboda kyankyami shi ne aiki shi kadai ne eh, <laughs> eh. a'a ba ana na maganar da numfashi ɗaya ba ne ba ta da numfashi numfashi a cikin kwanan kana sha kana kai kai kadai eh? eh to in hane in ya zo ko da shi kadai ne illar da muka faɗa kenan ba ita bace in aka ce shi shi kadai in aka ce tun da hani ya zo sawa'un shi kadai ko cikin jama'a kuma mun ce illar shi ne saboda kyankyani to kaga kenan illar ta rushe akan ya shashi shi kadai eh? a ah, dole illar ta dace da hukunci dan alhukum ya duru ma al-illati wujudan wa adaman ana nufin da za a iya kuma sabo da ta samu to sai ka zama wannan wanda muka faɗa ba ita ce illa ba ko jiri'in illa ce ya za a ta zama jiri'in illa sai sun haɗu su su biyu sannan hukuncin zai haɗu na'am ya zai cutu abinda yana jikinsa Eh? wato illar haka take illar da muka faɗa kyankyami ne domin imashi shi kadai ne ibn hajar fa yace haza la farqa fi zalika bayna kaunihi ma ghairihi aw wahdahu ba bambanci ko akwai wani tare da shi ko shi kadai ne idh la yu'manu ma zalika an tafdula fadla aw yahsula an-nufur min al-ina'i aw nahwihi don ba za a aminta ba kan cewa watakila ruwan zai yi saura in yi saura an jima wani zai zo in ya zo eh ah ai in yi numfashi ai baka sani ba in yi numfashin ya ba shi shi kadai ya ajiye wani in ya zo sha akwai numfashin da in ya zo sha sai ka warin sai ka ji warin ko a cikin ruwan ko a cikin kwakwale ko a jikin kwanan sha eh kamar wannan a tausafan ma ba lalle ya to kan cewa an ji warin ba dan ya sha eh, to amma shi ma in yi numfashin gaskiya ne in yi numfashin za a iya ji na'am eh na'am eh dama shine ai in a roba ne in a roba ne ba komai tunda ai numfashin waje zai fita gaskiya ne ga faɗa ko ledar pure water dama ana magana akan kwarya ne ko kwanan sha ko kofi eh amma kamar a roba ko leda irin tafiya wuta wanda zaka zuka ko kuma amma ko kwanan ko kofin ne za ka sa irin tsinken nan da ake tsotsa shi ba zai yi ke numfashi ba a ciki shi ba za a yi eh eh eh, eh. eh. eh. eh to kaga to kaga wannan ma illa ce mustanbata eh. a illa ce mustanbata amma ka san shi hadisin cewa yi yutanaffasa fil ina ya numfashi a cikin kwano amma yayin sha kenan ku? eh na'am mm. ya daina shan ruwa sauraka wannan gaskiya ne wannan wata illa ce wadda aka nuna cewa daga cikin illar zai zamanto cewar akwai cutarwa zai iya bayuwa ya zuwa ga ya kware kuma ka san kwarewa ga wanda yake da sauran kuruciya a naman magudanar iskarsa yana da karfin da zai iya fitar da tartatsan ruwa din da ba zai shiga huhu ba amma yayin da shekaru suka zo wannan naman yana rauni yana rauni sai zamanto in ya kware ba zai iya fitar da wannan tartasin ba sai su shiga cikin huhu sai cutar da shi shi yasa ake cewa yayin da mutum shekaru suka zo masa ya kiyayi kwarewa wajen shan ruwa yayin da zai sha ruwa ya nutsu kar ya guji kwarewa saboda raunin maguda eh, eh, wato a makoshinsa naman da yake wajen yana sanya cewar babu ba zai samu baya samun saukin fitar da abin da ya fada a cikin magudanar iska ba daga huhu akwai mutane da yawa da wannan yakan zamanto shine ajalinsu na'am ko a robar yau mutum zai sha ɗaya ya fi dacewa a cikin numfashi ya ɗauki eh dama ai ne. in zai numfashi ya kautar da ai aka ce kharijal ina ya eh, to ga in zai yi numfashin a wajen ko da a roban ne a hasan idan muka duba wannan illar sai zama to ko a roban ne ma eh, ko a roban ne yayin da mutum yake sha kada ya sha yana numfashi eh. qala ibn al-arabi yace qala ulama'una malaman mu suka ce huwa min makarimil akhlaq yana daga cikin kyawawan dabi'u walakin yahrumu 'ala ar-rajul an a kahuma ya yaqdaruhu sai dai haramun ne akan mutum ya bama dan uwansa abin da yake kyamarsa fa in fa'alahu fi khafati nafsihi thumma jaa ghayruhu falyu'limhu in yayi shi akan kansa a kashin kansa shi kadai ya sha ruwan a haka sannan waninsa ya zo falyu'limhu to ya sanar da shi cewa fa na sha ruwan nan kuma ina numfashi ne a cikin sha ruwa na fa in lam yu'limhu fa huwa ghash in kuma bai sanar da shi ba to yi masa algus wal ghash haram algus kuma haram ne qala al-qurtubi wa wa wa an-nahyi an an-nahyi an النهي fi al-ina li an la الإناء bihi min al-buzati aw athari ra'ihatin karihatin ta'alaqu bil ma' ya ce ma'anar hannun ga numfashi a cikin kwarya kada ya zamanto an yi yi taƙaddar an yi kyankyaminsa minal buzak saboda yawo au asari ra'ihatin kariha ko sauran gurbin warin baki wari mummuna ta'alaƙu bilma da suke rataya da ruwan wa alaihi to a bisa wannan idalam ya tanaffas ya juzu lahu shirbu bi nafasin wahid na haka idan dai bai yi numfashi ba ya halatta ya kwankwada da numfashi daya ya sha ruwan gabaki daya da numfashi daya ila yin na'u annahu shurbu shaitan an hana saboda shan shaitan ne amma hadisin mun gaba ya gabata cewa bai inganta ba hmm. muttafaqun alaihi rawahu al-bukhari fi tahara wa qala tirmidhi hadithun yatanaffasu fil ina na'am in aka yi numfashi a cikin ruwa za a iya alwala da shi aike za ka ba da wannan fatawa eh saboda yanzu numfashi amma misalin ya eh. eh. ba zai sanya zai ya zama na jasa, a to a iske za ka amsa wannan eh. tambayar kura ma <laughs> <laughs> ai abin nan a yawo da majina da abin da yake fitowa daga magudana wadda take ba sabilai ne ba hmm? dukansu babu na jasa hmm. na kamar gumi kamar hawaye abin da yake fita daga magudanan na jasa, najasa hmm, shine yake zamantowa na jasa. alhariju min sabilain amma abin da yake fitowa daga magudana ba ta najasa ba ba najasa bane abin da yake fitowa daga baki ko hanci hatta kunne abin da zai fito daga kunne irin daudar kunne din nan ba najasa bace na'am ko daga fatar jiki kamar gumi na'am jini jini shi yana da hukuncinsa ai shi ba ai shi ba fita ce ta al'ada ba eh? wato akwai abubuwa guda uku alkharij wal makharaj wa sifatul khuruj abinda yake fita akwai abinda yake fita na jasa shi dama aslan na jasa ne kamar jini kamar kumallo da ya jinkirta na abinci ko haɗe eh, shi ne a yi haɓo da aiki ne alharic ɗin inda jasa ne to wannan na jasa ne akwai kuma almakaraj wajen fitar wajen fitar ya zamanto ya zamanto a inda jasa ce ta saba fita ta wajen su ne sabilai ne hmm? sannan akwai sifatun furoj fitar ta zamanto ta al'ada to idan fita ne ta zamanto ba ta al'ada ba bisa al'ada mutum baya fitar da wani abu ta nan wajen to wani abin ba za a yi hukunci a kansa da cewa najasa ba ne yanzu kaga kamar fitar a kamar a fitar a kamar abinda yake bisa al'ada kamar fitar haɓo kaga ba fita ce ta al'ada ba ta rashin lafiya ce to wannan ko da da kamar a ce wani abu zai fito ta hancin mutum kamar a kamar ruwa ya kwarara ta hancinsa kamar ya shake haka sai ruwa ya kwarara ta hancinsa wannan ruwan da ya fita ba za a yi masa hukunci da kan cewa najasa ba ne duk da yake kharij min sabilain ne kuma shi tsahiri ne ai ba daga sabilai ne ba to abin da yake fita kamar tsakuwa ta fita daga jikin wajen tsugunan mutum ka je tsuguno sai tsakuwa ta fita wannan tsakuwar da ta fita babu alamar najasa a jikinta sai ta taba kayanka wannan tsakuwar da ta taba kayanka wannan kayan da tsakuwar ta taba zai zama tona jasa ko macijin ciki ya fito simil sai ya bi ta jikinka kaga wannan abu ne da ya fita shi ba na jasa ba ne macijin ciki ko tsakuwa ba na jasa ba ce amma ya fito daga sabinai kuma fitarsa ba ta al'ada ba ce saboda haka ba za a yi hukunci da jasarsa ba hmm. wannan karatun kitabu tsahara ne na'am na'am na'am muhammad na'am eh idan mutum yayi ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan kaga ya zo da fuskar hani wannan hanin ya nuna a asali a cikin hani yadda bi tahari yana hukunta haramci na'am hadisi na 759 wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi laban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo masa da madara qad shiba bima wannan madara wato an an gauraya ta da ruwa wani yaminihi a arabi a gefen damansa akwai wani bakauye a balarabe bakauye wani yasarihi abubakarin radiyallahu anhu a hagu da shi kuma akwai abubakar radiyallahu anhu fashari ba sai ya sha ruwan sun ma'a'atsal a arabi sannan sai ya bama wannan bakawayen ai sauran ruwan nasa da ya saura waƙal ya ce al'aimana fal'aiman a tara da dama sannan da dama wannan hadisin akwai da alamar akwai kissa a cikinsa saboda ya kawo maganar sayidina umar to amma na'am a'a akwai maganar umar cewa sayidina umar ya ji tsoron cewa zai ba mu al'arabi a saboda yana dama da shi sai ya ce a bama abubakar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aimana fal'aiman babu shurbil aimana fal'aiman na'am eh. eh. a ah. ah, gashi nan yadda ma'amar ya ruwaito hadisin yace da ya sha wa abubakar an yasari wa arabiyun an yamini faqala lahu umar ya rasulullah a'ti ababakar indaka sai ya Ababakar ya ya rasulullah ba ma abubakar gashi nan a wajenka wa hashi an yutiyahu al-arabi yaji tsoron kare ba ma ba kauyen fa aba sai yaki fa abahu al-arabi sai ba ma wannan wannan arabi din wa qala al fal'aiman. Eh. wa qala al-aymana a fara da dama sannan da daman da yake sannan daman da sannan dama da shi wannan shine ladabi na uku wanda ya kawo ko shine ladabi na uku wanda ya kawo shine bukari ya ce wa taqdimihil al-ayman fal ayman hmm. to wannan ya nuna kan cewa sunna shine a bama wanda yake dama sannan wanda yake dama da shi shi ma haka to a cikin wannan hadisin akwai cewar hatta wannan ma wanda ya zo wajen zama idan zai zauna inda ya tike da shi wanda yake a wajen a wajen zama na dama in ka zo ba za ka tada shi ba saboda yana da haƙƙin wannan dama din saboda kusancin dama da fifikonta ko da kuwa wanda yake din a daman wato yaro ne dan karami hmm. ko da yaro ne dan karami na'am eh wannan ai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ko ma'abuta hankali da rinjayen tunani su zama da za su zo kusa da ni wato wannan al'adar larabawa ne al'adar mutanen da ne al'adar al'ummomin da ne kan cewar haka suke yi na dama suke bayarwa shi yasa na umar sai ya ji tsoron cewa zai ba ma balaraba a bakauyen sai ya ce ba ma abubakar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a al'aima na fal'aima. to shi ne aka ce wannan al'adar ya nuna kan cewa sunna bata canza ta ba wa annaha mustamirra cewa har yanzu a haka take wa annal aymana yuqaddam ala al afdal cewa na dama ana kaddamar da shi akan wanda ya ci fifiko na dama ana kaddamar da shi akan wanda ya fi fifiko eh saboda ko wajen fita daga masallaci wanda yake a dama ko ba shine liman ba sai a kaddamar da shi mamu sai a kaddamar da shi yan a daman liman yake shi ya fita in liman ne a dama to shi kenan ai an kaddamar da na dama <laughs> na'am na'am eh, an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata yana kuba sai Khalid ibn al-Walid sai zo ya zauna a dama da shi Abubakar ya zo ya zauna a hagu da shi da aka kawo abinci ai da aka kawo sai ne yake a kawo masa ruwa da ya sha sai ya mika wanda yake wanda yake dama da shi eh. to sannan sai hadisi na karshe ko wa an sahal ibn sa'ad daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam utiya bi sharab an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wani abin sha fashariba minhu sai ya sha wa an minihi, gulam a gefen damansa akwai wani yaro wa an yasarihi ashiyakh a hagunsa kuma akwai dattijai faƙalalin gulam sai ya ce ma yaron a ta'azanuli an utiya haula zaka min izini na bama waɗannan فقال الغلام سيارن يتي لا والله يتي انا رنتي ده الله لا اوثر بنصيبي منك احدا بزن فيفيتا وني با da rabona a wajenka fatallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a hannunsa wannan a fatallahu nan dai imamu nawawi ya fassara shi wa ba'ahu Eh, amma waɗansu sun fassara shi da cewa a kallahu a bi'unfin aka kattabi ya ce eh, wa asluhu minan rami alastal wa huwa al ali sai ya dankwafa shi a hannunsa <laughs> wato gashi <laughs> an ce ah, ah, wal gulamu wa hadha al gulam huwa ibn abbas wannan yaron abdullahi ibn abbas ne eh kallahu lil jami'i fara'ahu fa alqahu ba ya kwantar da shi hmm. fa al'a unuqahu ya jefar da wuyansa a kasa to kun ga wannan shi ma shahidi ne akan wannan ya nuna kan cewa wanda yake dama ko da kun san akwai sunnar kabbir kabbir ko ka fara da babba sannan wanda yake bayansa lokacin da aka zo kissar waisa da kissar huwaisa da muhayyisa a kan kissar kasama da suka zo za su magana sai ɗaya daga cikin wanda shine karamin sai zabura zai yi magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir a fara da babba a fara da babba to idan aka haɗu kaga wannan sunnar wannan hadisin ya nuna mana in sunnar kabbir kabbir ta haɗu da sunnar yammin yammin fara da dama wacce za a gabatar yammin yammin ko wannan nassi ne a kansa tunda shi Ibn abbas inda za a bi kabbir kabbir za a ba ma a dattijai ne amma sai ya ce za ka yi min izini na basu sai ya ce a'a sai ce a'a ba zan fifita rabona ba zan fifita wani ba akan rabona daga gare ka to wannan kuma yana daga cikin ka'idan nan da malamai suke faɗa la isara fi ba'a ba a fifita wani akan aikin da'a wajen aikin da'a ka so kanka keke da keke nafsi nafsi ake wajen aikin da'a saboda haka idan aka zo an dan samu fake kafa ta sahun farko kuna sahu na biyu eh, to karka ci kaga malamin ka zai je kai kuma da shi kai ma kana so karka ce a haka rama kallon bismillah bismillah a a nan wajen sai ka wuce ba a ko ba a fifita kai wajen aikin eh wannan shi ne shahid ibn abbas ya ce ba zan fifita nasibi na ba daga wajen ka wani ba zan fifita wani ba da nasibi na daga wajen ka. saboda haka kaga sai ya yi wannan bai fifita nasibinsa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikirarinsa ko bai masa inkari ba to amma ko da yake don kwafa masa kwariyar da ya yi inkari ce? eh? a ba inkari ba ce ya nuna ya halatta hmm? ya nuna dai ya halatta sai dai ya so a ce ya yi wannan ya kara amma kuma duba da kan cewar babu isari babu fifiko a cikin da'a sai yin ikirarin sai ya kyale shi sai ya kyale shi saboda abinda yake abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ya bari ka fifita wani akan shan sauran sai shi ya sha sauran annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai ka sha bayan kana da wannan damar eh? waye zai yadda da wannan ba zai yadda ba wanda zai yadda ba wanda zai yarda to kuma a cikin wannan akwai nuna yanda sahabbai suke kwaɗayi akan samun falalar sauran abinda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sha ya bari saboda shi ne wanda yake albarkarsa ta ce ɗari bisa ɗari albarka ce wanda ba a ko shakka ba ƙauna ake ba tabbas ne annabi sallallahu alaihi wasallam sauransa tabbas ne albarka ce sau da haka in ka samu wannan daman to karkace za ka fifita wani shi ya riga ka ina ko mahaifi ne kuwa <laughs> tun da kaga a shiya nan da aka ce ta yi akwai abbas ma a wajen ko ba haka ba ta yi akwai abbas amma sai ce a a kada kada kada mutum ya ya da wani a eh shine ai duk wannan babin ne kada ka fifita wani ka ce a ah, bismillah kai ka je kai ka tsaya a baya eh kuma baya wannan munkari ne bai halatta ba a <laughs> ah, inda yayi yayi kofa zuwa zuwa waje shikenan in yayi kofa zuwa waje inda mutanen waje za su shigo amma dai a fitar da mutane daga sahu wannan munkari ne har kuma hanyar ikama eh eh wani mai ce tambayar ka eh. eh eh to ai shine an ce ulul ahlami wannuha, su sune wanda za su zauna a wajen kaga ya nuna kanta babu laifi a keɓance waɗanda suke kusa da liman da waɗansu a'a a ai ba a fitar ba wannan cewa aka an hajjaze an tsayar da nan wajen kuma wannan ya nuna kan cewar wanda suke a bayan liman za a iya fitar da shi idan akwai wanda yake ulul ahlak yana daga cikin masu hankali da masu rinjaye a ce kai koma baya wannan ya shigo wannan za a iya yin wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne za su zamanto kusa da shi domin su ne idan wani abu ya samu liman za su iya gyara sallah za su iya ci gaba da sallah amma wannan ku ba a san shi ba ba a san ya iya sallar ba ma ko bai iya sallar ba <laughs> kamar an yi wani <laughs> an yi wani irin abin nan a masallacin azhar ana zuwa ana maimaita mutane da ba samu sallah ba za a zo a yi jam'i na baya shike nan sai aka samu wani ya zo yawa mutane jam'i yawa mutane jam'i sai raka a biyar ya raka a biyar ya yi sallama sai ya jiyo ya ce yaya ta yi <laughs> aka ce a raka a biyar kai to zai da iya yadda zai gyara ba sai ce a tashi a sake sallah sai wani mutum a ciki ya ce kai ka da gemu ga masu gemu ka kyale su sun yi sallah ba ka kyale su sun yi sallah ba wanda suka san yadda za su gyara sallah sai kai da ka da gemu ka zo ka wuce kai wa mutane sallah wai wato rashin gemu alama ce ta cewa bai san da sai da zai gyara sallah <laughs> eh, wannan mai tambayar ya turo ne akan nail fund a yi haƙuri sai wani lokaci lokaci ya ƙure insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها